yanzu haka da ya cacar baka ya kaure a tsakanin gwamnan jihar taraba da kotu ta soke zabensa a jiya asabar aktidare dixon isiyaku da kuma bangaren apc wanda ta samu nasara inda gwamnan a jawabin da yawa al'umman jihar taraba ta kafin yada labarai ya ce bai amince da shari'ar ba inda ma ya danganta wannan hukunci da kwacin kujera wanda don hakan ne ma ya saba layar ɗaukaka ƙara to ko me yasa shi ɗaukan wannan mataki alhaji abubakar bawa shi ke baiwa gwamnan shawara ta fuskacin harkokin siyasa don bayi yi mana adalci ba domin kotun ta je gaba ki ɗaya ma ba ta maganan zabe sai ta koma tana maganan primaries na PDP akan primaries na PDP ne take magana mu kuma muna gani in dai maganar primary da PDP ya kamata dan PDP ne ya kai kara mu a APC ba kuma ma akwai cases da yawa irin wannan wanda aka yanka cewa ai wannan ai interparty ne party affairs ne muna mamaki yadda alkalan suka je suna maganan primaries amma mu dai za mu dauka kara kuna ganin kan cewa eh, bai daidai ba kenan hukuncin a bai daidai ba idan ana maganan zabe wanda INEC ta yi conducting shine tribunal din nan yaya kuma za a koma ana magana wannan firamare na party na pdp to sai dai kuma na ta martanin jam'iyyar apc da ta samu nasara ta bakin shugabanta a jihar alhaji hassan jika Addo, ta ce ai shure-shure bai hana mutuwa na aika daidai bane ma mutum kamar sa ya yi irin wannan magana din saboda za a yi mai dariya hmm. dalili ai doka ce take kafin ma mutum ya shiga zaɓe ya tabbatar cewa an yi zaɓen fidda gwani shi bai shiga zaɓen fidda gwani ba ba a yi ba shi kuma su karan kansu sun faɗa cewa ba su yi ba na faɗa na ta lalata ta hajja ta faɗa ta sake nana tawa ba a yi ba sannan shi yanzu ya ce wai an bar ainihi eh, shari'an aka shiga maganan maganan eh, fitar gwani to in babu zaben fitar gwani ina maganar takara yanzu ai mukan yanzu in ma a kotun duniya ne za a je saboda babu wani abin da zai warware wannan idan sun da dokan kasa ce ba abin da zai warware wannan mu je da su za mu ɗaukaka gana su ɗaukaka mu je a fitin na kuma a fitin mu kada su sannan mu je kotun koli ma kada su mu dawo kuma kafin manjan damu a hannu kamar yadda yan tsara su ba mu. to sai dai kuma yayin da wannan ma ke faruwa to ne wani sabon rikici ya barke a garin ukare inda aka kwana ana ta harbe harbe a wani rikici da ke da nasaba da hukuncin kotu wanda kawai zuma ba a san adadin rayukan da aka kashe ba. kura ake harbi a ukari malam ibrahim har yanzu zuwa kan ka saurara zaka ji karin mindiga babu sojoji ne sojojin da suke garin suna iya garin sama ba su da yawa suna ta harbi ne tun da asuba in ka in ka saurara yanzu zaka ji harbi da suke da tun hari can da kada je yanzu ma wuta din cin da ta yi kawai da safe muka tashi kawai da halbe-halbe a cikin gari lai muna cikin eh, bukatar soji shugaban kasar wani abu akan ukari domin batun aisha kana ji yanzu kamar yaƙi ake yi ne ba da akwai sojoji jami'an tsaro ba a ukarin ga mota ma guda biyu hilos guda hudu yanzu suna zagawa kenan yanzu Sun karfe daya na dare aka fara jin halbe akan me ake harbe harbe ga eh gashi kuma yanzu ma kana ji akan me yasa ake harbe harbe aka eh, batun kotu da aka ba Aisha to sai dai kuma kawo yanzu tuni fa aka tura sojoji da kuma 'yan sandan kwantar da tarzoma don shawo kan lamarin inda gwamnan jihar ta bakin hadiminsa ta fuskacin harkokin yada labarai mr silvanus giwa ke yin kira da akai zuciya nesa an riga an turo polisawa da sojoji ma sun je ba abin da ake fara kuma wasu wayar ma duk wanda yi za a kama shi ai domin ba wake kowa ba duk wanda yi za ku hukunce shi don gwamnati ba ta aike kowa zai zanga zanga ba to wani kira akwai wa jama'a jama'a su hakura su jira matakin da za a dauka gwamna da lauyoyinsa sun riga sun yi consultation za mu yi gaba da kesa da mu ba mu amince ba bai mana adalci ba yamma zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto kusoshin gwamnatin jihar da kuma na bangaren APC dukkanin su dai sun tare a Abuja inda kowane bangare ke kokarin samun galaba Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya